faralin dukkan biyu fasa'ida ko abin da ya yi izan fara idahunna idan faradatin nisfa ida idahunna nisa wadda ɗayan suka ka cancanta rabi izan fara in ta ita ɗai wa sulusu sulusi fardul ummi shi a faralin uwa ma a faƙadil hajib inda ya zan babu shamaki shine ba ɗa ba jika namiji ko mace babu yan uwa fiye da ɗaya walis na ko biyu fasa'ida ko abin da ya bi min wani ummi na yan uwa da ummai maka kanu duya suke ko maza ne ko mata wasu dusu sudusi fardu sab'atin shine faralin bakwai al'abi uba ma wujudil hajib in akwai ɗako jika na mai mutuwa Wal'ummi da uwa ma wujudil hajib in akwai shamaki ɗako jika ko kuma yan uwa biye da ɗaya. wal jaddatu da kaka idan fara da intina ita kadai uwa ko uwa uba au kana ma ha ukura ko ko zan akwai wata kaka ta wajen uba tare da uwa tushari ku ha ta yi tarayya da ita ga wannan sudusi din na waladul ummi na ɗiyan uwa wato li ummi zakaran kana au unsa namiji ne ya kasance ko mace ba ana ba da sudusi yana shi kadai wal da kaka na alwaladi sai akwai ɗa au waladul waladi ko kuma ɗan ɗa faslun idan mara da abu idan uba ya kaɗaita Awul jaddu ko kaka awil ibnu ko ɗa aunu ko ɗan ɗa wa khazal mala jami'ahu sai ya kwashe dukiya dukiya dukan to wani zinani biyu min al-ikhwati na yan uwa fasaha, fasa'ida ko abin da yake ya kasimuna hu bainahum sai su raba shi tsakanin su bi sawiyati daidai daidai wai zai ta ma'a minhum dhukurun wa inasu idan mazan su da matansu sun ka haɗu wa kasimuna hu sai su raba shi da zakari mislu hadzulun sai namiji ya samu kwatankwacin rabon mata biyu wa yarzu ta asibi? kullu zakarin yudli bi nafsi duk namijin da ya kusanci mamaci da kansa aw bi zakarin ko kuma ya kusanci mamaci da, da wani namiji wa yarzu yana gado bi asibi da asirci amma ana ta'asibi abinda an mana asirci na man yarzu bi ta duk wanda ka gado da asirci ya tagari jami almali yana iya kwashe dukkan dukiya idan fara da in ya zan shi kaɗai. wanda ya kulba yana cancanta saura ba da zawi sahabi bayan an cire ma ma'abuta rabo rabonsu in kana ma'ahu zo sihami in ya za akwai wasu ma'abuta ci da rabo tare da shi faslun alhajabu shamakancewa kismani ya kaso kashe biyu hajabu iskaɗin akwai hajabewa shamakancewa ta kayawa daga gado ɗanɗan ya zan mutum bai gadon kowa saboda wani na nan da hajabu na kalin sannan da hajabewa na ɗaukewa daga wannan farali zuwa wancan gabar da wani amma jabal iskadi amma sha makancewa ta faduwa ta kayawa ga gado falayal haƙu man yunsabu ila almayyit ba ya wanda aka wato jingina shi ga mamaci bi nafsi da kansa kama a ce ubana ne ko ɗana ne mijina ne ko matata ce ko uwata ce ko ni ɗanta ne kalbanina kamar ɗiya maza wal banati da ɗiya mata wal aba'i da ubanni wal ummahati da uwaye mata wa man bi ma'anahum da wanda yake cikin ma'anarsu kamar miji wa zauja da kuma mace mata aure wa haqu man adahu amma yana riska duk wanda ba waɗanda ba wanda awanin su famul ibn dan da ya ajibu wal ibn da ya sha makance shi wal jaddu ya ajibu wal abu shi kuma kaka uba ya sha makance shi wal ikhwatu mudlakan yan uwa ko waɗanne iri ne ya jibo mal Ibn da ya sha makance su wamnu dan da ma ya kore su daga gado wa yan safala ko da ya kaskanta wal abu haka nan uba shi ma ya kori yan uwa daga gado wa banul ikhwati ɗiyan yan uwa ya hajibo mu aba'uhum ubannin su sun sha makance su wa man ya hajibo haka duk wanda ka sha makance ubannin su su ma ya sha makance su wal jaddu haka nan kaka ya sha makance ɗiyan yan uwa wal ammu ammi ya ji buhu badal ikhwati shi ammi ɗayan yan uwa sun sha makance shi daga gado wa man ya ji buhu haka duk wanda ka sha makance ɗayan yan uwa to ya sha makance ammi daga gado wannan ammi shi dan ammi ya ji buhu abu uban shi ya sha makance shi wa man ya ji buhu haka duk wanda ka sha makance ubansa ya sha makance shi wa banul eh, ibni wa banatul ibni ɗayan ɗa ya ajibu wannan wahidu ɗaya ya sha makance su min zukuri wala da sulbi na mazan ɗiyan mamaci wato ɗiyan tsatso wal ne haka kuma biyu fasa'ida ko abin da ya yi min banata sulbi na ɗiyan tsatso mata su ma sun sha makanci jikoki illa an ya kuna ma a hunna zakarun sai dai in namiji ya kasance tare da su ai hunna sai ya musu asirci wa kuna lahu wa hunna ma baqiya sai ya zama abin da ya rage ya kasance gare shi da su an bar da su saura abin da ɗaya mata sun kaci sun ka rage zakari mislu hasilun sai namiji ya samu kwatankwacin rabin mata biyu wal akhwatu yan uwa lil ajli abai ya ajibu wannan shaqiqu shaqiqi ya sha makance eh, labai mata daga gado wa shaqiqata ne haka na shaqiqai biyu mata sun sha makance su daga gado fa aksar ko abin da yi illa an yakuna ma'a hunna akun sai in ya zan tare da li'abbai. akwai dan uwa la'abin la'abi fa yi asibu wanda sai ya musu asirci fa yakunu lahu wa lahunna ma abin abinda ya rage sai ya zama tsakanin shi da su an bar da akhawati al daga sauran abinda yan uwa mata shi kai sun kaci sun ka rage da zakari mislu hazil unsayin zakari mislu hazil namiji ya samu kwatankwacin rabin mata biyu wal akhawatu yan uwa al ashiqa shaqiqai ya ja ya haji hunna abu. uba ya sha makance su wal ibnu da ya sha makance su wabnu dan da ya sha makance su wal jaddatu kakanni mai ayi jahatin daga kowace jiha kunna sun ka kasance bil ummi an sha makance su da uwa wata kudur jaddatu latimin jihatil aji kakawa da take daga jiha uba tana faduwa bihi da uban wato uba ya ka da ita wal maulal mu'tiku maula wanda ya yanta bawa ya hajibuhu asabatun nasabi asiban dangi sun sha makance shi in wanda ya yanta yana da yan uwa yayaye kamar iya ne ko amomi ne ko uba ne ko kaka ne to ya sha makance wannan wanda ya yanta shi daga gado wa ma na naƙali amma hajab sha makancewa ta ciranta daga wani matsayi zuwa wani matsayi fasalasatu a ƙasa ne ya kasu kashi uku al'awwal na farko naƙalin min fardin ila fardin dunahu na farko ciranta daga wani farali zuwa ga wata farilla wadda take koma bayan ta farko wa huwa wanda ya banta da kan sace ashiya da abubuwa biyar al'ummu uwa yankulu hal waladu da ya cire ta mu da lakan sake ba kaidi mina sulusi daga cin ɗaya bisa uku ila sulusi zuwa cin ɗaya bisa shida shine sulusi wa waladul waladi haka nan ɗan ɗa mu da lakan sake ba ko namiji ne ko mace wal iznani ko biyu fasa'ida ko abin da ya bi min al na yan uwa ma kanu da suna kasance wal akhwati da yan uwa mudulakan sake ba kaidi su ma sun cire ta uwa daga cin sulusi zuwa ga cin sudusi wa zauju miji hal walad yankulu waladu da ya dauke shi wa waladu da dan minan nasu daga cin rabi ila rubu zuwa ga rubu wa zaujatu ita kuwa mata man yankulu zauja wannan da ke cire miji yankulu ha ya cire ta mina rubu'i daga cin rubu'i ila sumuni zuwa ga sumuni wa banatul ibni dan da ya to diyan da yankulu wahidata min hunna an nisfi wal isnani fa akthara an sulusaini al wahidatu fawqa hunna wato su diyan da al wahidatu ciki fawqa hunna wanda take sama da su yankulu ya ɗauke alwahidata ɗaya min hunna daga cikin jikoki anin nisfi daga cin rabi wal iznataini in biyu ne fa aksara ko abin da ya biyu anin sulusaini daga cin sulusani fa ya kunna sulusu zo su karbi sulusi wal akhwatu lil abi yan uwa li abai yankulu hunna al ukhtu ya uwa shakikiya ta cire su ila sudusi zuwa ga sudusi alƙalmar sani kashi na biyu an naƙalu ciren ta asibi daga asibci ila fardi zuwa ga ci da farari wawa sun wannan ya ke banta bil abi da uba wal jaddi da kaka fayan kulo mal ibnu da yana ɗauke su hu da ɗansa ila sudusi zuwa ga cin sudusi alƙismus salu kashi na uku an naƙalu ciranta min fardin daga faradi ila ta asibin zuwa ga asibci wawa muktasun ya keɓanta bil banati ga ɗiya mata wa banati ibni da kuma jikoki ɗiyan ɗa mata wal akhwatil ashiqai da yan uwa mata ƙirƙai, wal akwatin labi da kuma yan uwa mata li abai fa innal banat su ɗiya yubradu alwahidatu minhunna idan faradat an nisfu ana yanka ma ɗayan su rabi idan ta kaɗaita wadanna ta yi in biyu ne masa'ida ko abin da yi ana yanka musu a sulusani sulusani wai za ka na lahunna akun in dan uwa ya kasance gare su lan yarin da ba su gado bi hami da rabo wai yarin sai dai su yi gado bi tasiri da asirci waka za a wahauka hukum badatul ibni hukuncin ɗiyan ɗa idan ta kaina in sun cancanci gado wal akhawatu da yan uwa al shi da wal akhawatu aka wata da yan uwa da abai ma adamin ashika inda babu shi kai. faslun yamna'ul mirasa ikhtilafu dini Saɓanin addini ya hana gado fala warusa babu gado baina musulmin wa kafirin tsakanin musulmi da kafiri babu gado wala bainal yahudi wan nasarani haka na tsakanin ba yahudi da kirista babu gado warriku haka bauta ta hana gado wala ya risu raƙiƙu bawa bai gado wala yi su ba a gadonsa wa ma mata anhu abin da ya mutu ya bari wa limaliki wannan na mamallakinsa ne ya kwashi wal sannan da kisa wala mirasa babu gado liman katala ga wanda ya kashe muwarsa abun gadonsa amdan da gangan wanti ba'un nasabi sannan da koruwar dangantaka bil li'ani da li'ani bayan kadi tawaru su gado ya yanke bainal mula'ini tsakanin mai li'ani walwala da dan nan da an karfafa kawai wasu rahamun mutaƙaddim wal mutaakhir fil mauti sannan da buyuwa wanda ya gabata ko wanda ya jinkirtu ga mutuwa kamar ɗa da uba ne sun shiga mota ta yi azinta sun mutu an ka tarar da gawawakin su ba san wanda ya riga mutuwa ba to matar ba ta gadon mijinta mijin ma bai gadon matarsa kama iza mata a ƙaribu kamar idan dangi sun ka mutu ta ta hadamin ƙarƙashin wa gini ko kuma maginar ƙasa masalan ga misali albabul hadi ashar babe na goma sha ɗaya fi bayani jumalin min alfara'id a cikin bayanin jimloli na farillai wasu nani da sunnoni wal adabi da mustahabbai wa ya ya zama farlu aini alal muslimi akan musulmi an yi mina ya bada gaskiya da laha Allah ilahun wahidun cewa lallai Allah abin bauta ne guda la sharika lahu bai da abokin tarayya fi mulki a cikin mulkinsa wala Nazira ba shi da kini lahu gare shi fi sifatin ga wata sifa min sifatin uluhiyati min sifofin allantaka wa ya alamu kuma mutum ya sa anna li jami'il mawjudati khaliqan cewa dukkan halittun nan samamman abubuwa dinnan suna da mahalicci huwa wajibul wujudi shine mawajabcin samuwa tabbata azaliyun azal ne abadiyun kuma har abada hayyun rayayye ne bi hayatin da rayuwa ƙadiru mai iko bi kudatin da iko muridun mai nuhi bi iratin da nuhinsa alimun mai masani bi ilmin da saninsa sami'un mai ji bi sam'in da jinsa basirun mai gani basarin da ganinsa mutakallimun mai magana bi kalamin da zancensa wa annan sifati aidan sihobinsa kuma wajibatul wujudi mawajabtan tabbata ne ta ta'allaku sura ta bi jami'il mawjuda juz'iyyati dukkan juz'o'i na abubuwa kowane abu ɗaya ɗaya Allah ya san da shi wal kulliyati da kuma total dunkule wal mustahilati da korarin abubuwa wa gairi hada waninta wa annahu ta'ala wahidun Allah shi makadaicin sarki ne bi zati ga zatinsa la nazira lahu babu kini gare wa annahu la sayqul ibada gairu kuma ba waninsa wanda ya cancanci abota masa wa anna jami'a rusuli kuma dukan manzanninsa salawatullahi wa salamu alaihi tsiransu da amincin sai tabbata gare su na abin gaskantawa ne fi ma ja'u cikin abin da sun ka zo bihi da sha wa Muhammadu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abdu kuma muhammadu tsira da aminci tabbata gare bawansa ne wa rasulu manzon sa ne wa jami'a ma ja'a bihi ja duk abin da ya zo da shi ya kun gaskiya ne wa ma bara bihi sirqun abin da ya bada labarin sa kuma gaskiya ne na azabil na azabar kabari wa awali da halayen kabari wal kiyamati da kiyama wa ahwali da tsorace tsoracenta wa min as-sirati haka nan daga sirati wal mizani da ma'auni wa jami'il mughayyibati duka abubuwan da suke fake anna daga idon mu wal jannati da aljanna wan nar da wuta wa anna ma sha Allah kana ta duk abinda Allah ya so zai kasance wa ma lam ya sha abin bai so ba lam yakun ba zai kasance wa annal imani shi imani itiqadun kuduri ne bil qalbi da zuciya wa nurqun da hurci bil lisani da harshe wa amalun da yin aiki bil jawari daga bodi wa anna kalam Allah ta'ala shi kuma zancen Allah madaukin zarki kayan mai tsayuwa ne bi zati da zatinsa mahfuzun abin har da cewa bi suduri cikin zuciyoyi makaro abin karanta bil alsinati da harsuna. makatubu abin rubuta bil masahibi cikin qur'ani wa anna Allah ta'ala yarahu mu'minuna Allah madaukin zarki mu'minai suna ganin sa za su gan shi wa yukallimu ya musu magana wa an ya ta da kuma tun yayi ibanin anna khairal quruni cewa mai alherin karnoni duka sahabatu su ne sahabbai su mallabi na yaluna musanna waɗanda ka bin su su mallabi na yaluna musanna waɗanda ka bin su wa anna abdullahun ko mai yicin su abubakar shine abubakar summa umaru na umaru summa usmanu sannan usmanu summa Aliyu sannan ali wa yajibul kaffu ya wajaba akani an da kirim ga ambaton illa ga kairin sai da alheri faslun a salatu ala nabi yin salatu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibatun wajibi ne bil umri cikin rayuwa marratan sau daya wa ta'arumu qira'atul qur'ani karatu alqur'ani ya haramta bil talhini da dalge da barna wal gibatu giba haramun ce wannan mimatu da annami manci. wal kadhibu da ƙarya wal hasadu da hasada wal gazbu da kwace wal riba da riba wa akalu amwalin nasu da cin dukiyar mutane bil da barna qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wala takulu amwalakum kar ku ci dukiyoyin ku bainakum tsakanin ku bil bali da barna ai bil harami ai shine da haram wa huwa shi anwa'un nau'i daban-daban ne minha daga cikin su akwai asuhutu abinda ake ce masuhutu shine rashawa wa minhu akalu malil yatimi daga ciki akwai cin dukiyar marayi qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce Inna innal ladzina yakuluna amwalal ma lalle waɗannan da kan cin dukiyoyin marayu zulman da zalunci inna ma ya fi budunihim nara kawai suna cin wuta ne a cikin cikan su wa yaslauna sa'ira da sannu za su shiga wutar sa'ira ai batu amrin ƙarshen al'amarin su zalika wannan finnari a wuta ne faslun wa min azami suhutu yana daga cikin mai girman suhutu an rashuwa tu rashuwa bil hukumi a cikin hukunci qala Nabi'u sallallahu alaihi sallam annabi tsira da amince tabbata gari shi ya ce kullu lahamin duk wani nama na bata bil hadi suhuti wanda ya tsara da suhutu da rashuwa fannaru aulabi wuta ita ta hidacewa da shi qalu sun kace ya rasulullahi ya manzo Allah wa masuhutu mi asuhutu qala yace an rashuwa shine rashuwa bil hukumi a cikin hukunci wa ƙara sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi ya ce la'ana Allahun rashi wal murtashi Allah ya tsine ma mai bada rashawa da wanda ke nema a bashi wa bi hadha tafsir da wannan fassara ne alal hasanu hasan basari ya faɗa wa qatada da malam qatada wa muqatil da malam muqatil wa qala ibn mas'ud dan mas'ud ya ce ar-rashwatu as-sutu ar-rashwatu fi kulli shay'in sautu shine rashawa ga kowane iri abu ko da wani aiki na gwamnati mutum ya anka ka shi hanci to ya ci rashawa wa kala aidan ya ce kuma wa ayyaka biya rajulu shine mutum ya biya hajatan bukata li akhi ga dan uwa ne wa yudiya ilayhi hadiyatan shi ko bashi wata kyauta kila lahu an ka ce ma ya aba abdurrahmani ya kai baban abdurrahmani ma kunna na razalika ai ban mu zan muna ganin wannan ba illa al-akhadha ala al sai dai karɓar kuɗi ga hukunci wato alƙali faƙala sai ya ce al'akadu alal hukumi kufrun ai alƙali in ya ci rashawa kahirci da ƙala Allah ta'ala don Allah ya ce wa mallam ya hukumi ma anzalallahu duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba faula ya kawumul kabiru na wa'annan kafirai ne to in ya karɓi rashawa don ya ba wani rashin gaskiya wato ya ba wani gaskiya alhali ba ya da ita ya canja hukuncin Allah don haka ya zama kahiri wakala abu hanifa abu hanifa ya ce radiyallahu anhu Allah da shi idan tashar hakimu ya alkali ya ci rashawa in azala ya hita alkalanci nan take fi wakati nan take Wa in lam yanazil in ma bai hita ba badala kullu hukumi ya ko bi ba da zalika duk wani hukuncin da zai zake hukunci da shi bayan wannan to ya baci kala qurdubi qurdubi ya ce wa haza wannan la yajuzu bai halatta li adin ga daya an yaktalifa ya sabani fihi gare shi insha Allah ta'ala in Allah madaukin sarki ya so la aka bar rashawa domin karbar rashawa fiskun fasikanci ne wal fasiku shi ko fasiki la ya juzu hukumu hukuncin sa bai halatta wasu miyal malul haramu an kai an ambaci dukiya haram suta ana ce mata sutu anna hu yuzitu da'a domin yana tumbuke da'a ay yuzhibu hawa yastasiru yana ta yadda ita ya tumbuke ta wa karqala Allah ta'ala haqiqa Allah madaukin sarki ya ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kahirta da imani fa kada bi da amalu hakika aikin sa ya baci wa bil akhirati shi a lahira min al ne na cikin masu asara kila an ce huwa allazi yuhallilu al harama shine wanda yake halartar da haram wa yuharrimu al halala ya haramta halal faslun wa tamiyatu inda ne. yin bismillah guncin abinci wa shirbi ko wurin sha mustahabbatu mustahabbi ce wa tahmidu yin hamdala inda intiha'i lokacin da an ka ƙare shi ma mustahabi ne wa ya kulu ya sharabi ya ce ya sha biya minihi da hannunsa na dama wala fuku kar ya yi hura bi ta'ami cikin abinci wa sharabi ko a cikin abin sha wala ya tanaffas kar ya numfashi hir ina a cikin ƙwarya wala ba asa bi shirbi ka'iman babu laihi da sha da tsaye wa ya ya haramta allar rijali ga maza su hariri su daura tuwa alharini wal julusu ko su yi zamne alaihi akan alharini fatakatum ko su zobe bi zabi da zinare wa bi ma zai zabin ko da abin da zinare yake a cikinsa wa sabu an yan an so an yabda ya fara bi lusu na ali ga daura takalmin sabili na da dama wa bi khalqihi ga cire shi su da ya fara cire abu? wala yamshi kar ya ta tahiya fi na alin wahidin a takalmi daya wala bu kai ya tsaya fi cikin takalmi guda illa li sai in akwai larura wa ya haru mallaibu ya haramta yin wasa bi shadaran da kayan karta wa ya haru taswiru kuma ya haramta a yi hoto ala sifatil insani bisa ga sifar mutum au gairihi ko wani sanadar hayawa nati na dabbobi fasulun rabewa alimtu da abin salami farawa da sallama sunnatun sunna ne wa radduhu farlu kifaya mayar da sallama kuwa farlu kifaya ne wasu batu ba ta an yabda an ya kulal mubtadi'u mai farawa ya ce assalamu alaikum au ko ko ya ce salamun alaikum wa ya kulu raddu shi ko mai raddi ya ce wa alaikum salamu ya ce wa alaikum salamu au ko ko ya ce assalamu alaikum kamar yadda an kama faɗa masa wa yukura an karanta ta kabilul yadda sun banta hannu bis salami ga sallama wala yusallin ba yin sallama ala alil ahwa'i akan ma'abuta bin sun zuciya kal zilati kamar zilawa war rawafid da shi'a waɗanda ake ce ma dawa. wala ala ahlil lawi haka ba a yin sallama ga ma'abuta wasanni hala talaffusihim lokacin cuɗayuwar bihi da wasan kala bi shafaran kamar wanda ka wasa da karta wala yabda'u ahlal zimmati bi salami mutum ba zai fara maka hiran amana da sallama ba wani za ba da uyan su sun gaba rarar da alayin sai mai da musu bigai wawe ba tare da mawbaci alaika wala sannu salamu ba sannan sunan ta sallama alal musalli akan mai sallah ba wani za sallama wahidun min ce jama'ati idan guda daga cikin jama'a ya yi sallama a nu ya isan musu wa zalika izarar da wahidun haka na in ɗaya daga cikin su ya mayar da sallama wa sallama rakibu ma'ayi zai yi sallama alal mashi akan mai tahiya da kafa wal mashi shi ma mai tahiya da kafa alal ka'idi yayi akan wanda azamne wala yajuzu bai halatta adin ga daya an ya dafula ya shiga al'adin ga daya bai tahu gidansa hatta ya ta'azina sai ya nemi izini alaihi gare wasu batu ban neman izinin an ya kula ya ce assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ku a'a da hulu ko in shigo wa yasta'zinu ya nemi izini haka salasan uku wala yazidu ba zai ƙara ala zalika akan uku ba illa an ya galiba ala zani adamu sama'i sai dai in rashin jin su yarin jaya akan zaton sa yana zaton ba su ji ba wai zan zana in ya nemi izini ba kila lahu an ka ce masa man haza wane na wannan fal ya nisammi nafsa hutu ya ambaci kai ne bi izini da suna ne awi ma wura wuri ko da abin da za a iya sanin sa da shi da kinaya na kinaya ya ce ni ne baban wani ko ko ni ne mai sana'a kaza wala ya kulu kar ya ce ana ni ne wal hatu gama hannu hasanatun abu ne mai kyau wal mu'anaqatu amma runguma waya da waya makaru makaruhi ce inda ba a gun sashen malamai wal qiblatu sun ba da da baki minar rajuli daga namiji ilar rajuli zuwa ga namiji kusa ta babu rangwame fiya gare ta faslun rabewa talmitul adisi gaida mai atushewa wajibin wajibi ne karantar salami kamar mayar da sallama wawa kaulul adisi shine zancen mai atushawa yarhamukallah wato a ce ma mai atushawa yarhamukallah Allah ya ji kanka wa jawabuhu shi ko nashi amsa mustahabu mustahabi ne wa huwa qaulul adizi shine zance mai yin atushawa ya hadikum Allah Allah ya shirye da ku ya sulha balakum ya gyara sha'aninku aw ya gabiru Allah lakum ko ilana wa lakum ko ce Allah ya gawarta mana da ku wal jam'u bainahuma tarawa tsakanin su abdalu shi wala wala al atis ba a gaida mai atushawa hatta Ahmadallah sai yayi godiya ga Allah wala yahillu ba halatta limin ga musulmi an yi hajjura ya kaurace ma a kawo dan uwansa fauka yi ayyamin sama da kwana uku wala ya tuna kada mutane biyu su gana duna wahidin su da ɗaya ba tare da ɗaya ba wala ya juzu bai halatta da rajulun ga mutum an ya kalo ya kaɗai ta bimra'atin da mace laisat wadda bata zambe maharamin zo maharama ba lahu wala zaujatun ko ba matar shi ba wala ya juzu nazar bai halatta dubi ilai har zuwa gare ta khatimatan cikon bayani yambagi ya kamata lil insani ga mutum Allah ya kada a ganai illa muhassilan sai yana kokarin tabbatar da hasanatan lada li ma'adihi don lahirarsa au dirhaman ko yana neman wani dirhami li ashi don abincin rayuwarsa wa ya taruka shi bar ma la ya abin da bai unhaninsa wai rasa ya kiyaye min nafsi ga kansa wai ki ya tsaya inda ma ashkara nan go abin da ya rikita wayan su bai adalci ga jalisahu abokin zamansa wai lina lahu ya tausasa masa hu su sa wayar za a yi mai an zallafi daga kuskurensa wayar zama sabra ya lizinci hankuri wa in jalasa alima in ya zauna da malami nazara ilaihi ya dubi zuwa ga mallamin nan da ainihin ijilali da idon girmamawa wayan su ta yi shiru lahu ga mallan inda makali lokacin da mallam zai yi magana wayan raja'ahu in zai konkoma mai raja'ahu ya konkoma mai tabahuman don shiga ne wala yu'aridu kashi gitta mai fi jawabi sa'ide ga amsan mai tambaya sa'alahu da ya tambaye shi kare ma an tambaye mallam kai ka ce ai kaza ne faman nazara wanda ya munazara bi ilmin ga ilmi wa bisa kinatin to yayi shi da natsuwa wa ƙarin da kawaici wa tarkil istila da barin neman rinjaya wa hunu ta'ani da kyakkyawan ladabi wa jamilil adabi da kyawawan ladabi fa huma don su wa'annan mu'inani masu taimakawa ne biyu ala dalabi ilmi ga neman ilmi alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da ushe kale wa sallallahu Allah ya da tsira ala sayyidina bin shugaban mu Muhammad na suna Muhammad wa ala ali haka nan ga alayen sa sabi da sahabban sa sallama da aminci bihamdillah ta'ala ta malkita ku godiya Allah madaukin zarki da ta yi cika